ce kallo ya koma sama da shaho ya ɗau giwa. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta buƙaci hukumar yaƙi da masu yi wa ƙasa zagon ƙasa ta EFCC da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da laifuka masu alaƙa ICPC da hukumar ɗa'ar ma'aikata wato CCB da su hanzarta kamo ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar a bisa laifuka da suka shafi halasta kuɗaɗen haram karya dokar ɗa'a haɗa baki da kuma aikata cin amana da almubazaranci. Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar APC, Muhammad Idris Malagi ya yi ƙarin haske. Akwai wanda ya aiki tare da shi wanda ake ce ma a ci mugu. Ai kun ji audio da aka kunna kuka saurara akan cewa akwai wasu kuɗaɗe da aka yi saboda da faɗi da su a lokacin da yake mulki. To abin da mu muke cewa shine hukumomin bincike su shigo su zo su yi bincike akan wannan al'amari su tabbatar da gaskiya gaskiya wannan al'amari wannan bidiyo da audio da ake ta ji yana ta yawo kusan mako biyu kenan ba mu ce komai ba babu wanda ya ce wani abu amma abun yana ta samun galaba a kafofi na social media shine sai muka ce to ai ya kamata a zo a sake ba da haske akan wannan al'amari ba wai wannan abun ne kawai ake magana akai ba jam'iyyar APC yana da manufofin da yake so a Najeriya a kwanakin baya lokacin da ake ta cece ku ce akan cewa ai yana yawo da kwayoyi yana kaza yana abun nan kai lokacin an ta fitowa har an ce yayi da hana a kasar amurka a lokacin kuma mutanenmu sun fito sun kare shi to abinda muke cewa shine su ma mutanen pdp su fito su kare alhaji atiku abubakar jami'an tsaro su kuma su fito su zo su yi nasu aiki saboda idan aka ce ba haka bane to jami'an tsaro suke da tabbaci amma a matsayin mu na mutanen da haƙƙin fitowa da abubuwan da ke tafe da wannan kamfen din mun yi namu aikin A lokacin da yake mayar da martani a game da matakin da APC ta ɗauka, mai magana da yawun kwamitin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP, Daniel Hassan Bwala, ya ce ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC, Bola Ahmed Tinubu, yana fama da matsanancin tsoro wanda aka sani da pantafobia a Turanci. APC da kuma Tinubu yana da wani matsala ne wanda a Turanci ana kiran shi pantafobia pantophobia shine wani tsoro because of everything so komi da komi ke bashi tsoro yana jin tsoro ko gobe zai fadi a zabe yana jin tsoro ko mutane ba su yarda da shi ba yana jin tsoro ko an san asirinsa yana jin tsoro ko hanyar an ga bayansa na gan abin da wani shirmen da suka tura suka ce press conference amma abin da nake son al'umma su sani shine ya kai kwana biyu wanda shi tinubu yake gane cewa wannan zaben nan bare iya ci ba don akwai abubuwa da yawa na ɗaya to yana da wani matsala ne yana gan kamar mutanenmu na arewa northwest ba za su zaɓe su ba don a nan kasan najeriya in zaka ci zaɓe in dai northwest ba ta baka goyon baya ba da kirka samu so sai aka ce ya je ya yi karya ma gwamnonin gwamnoninmu na northwest akan cewa a cikin ɗaya daga cikin su zai ɗauka kan vice presidential candidate sai da aka yi zaɓe ya ci a primaries shi ɗin sai kuma ya fara samun abin da ake ce rashin yadda sai ya ce a'a zai je shi north east je dau mutum shine pantaphobian yake tsoro kaman gwamnonin na north west maybe ba ra'ayi shi ba jam'iyyar apc ta buƙaci atiku abubakar ya janye daga takarar kujerar shugaban ƙasa domin ya saba wa sashi na biyar sashi na goma sashi na goma sha uku da goma sha bakwai na dokar ɗa'ar ma'aikata madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya